malam ni kurma ne daga jihar katsina a karatunka na ji ka ce idan mutum ya sha nonon mace to ta zama babarsa to idan mutum ya tsotsi nonon matarsa ya al'amarin yake to kai kurma ina jin mai maka fassara ne ya maka fassara bai karasa fassara ba ina jin ka ɗauke karatun an magana akan cewa ƙaramin yaro watakila da kajin saurari fassarar jiya da kaji an magana akan cewa shayawar babba tana aiki ne akan wanda yake da larura na tashi a wani gida ya girma ba tare da an haife shi ko an shayar da shi ba ana iya shayar da shi daga baya don ya zama babarsa ce ta shayarwa shi kuma ya zama dan gidan ne na shayarwa amma babba mun ce babu matsala ko da nono aka ko da fura aka dama maka da shi kasha babu wani abu